kamar yadda kin ga na sa wana karamin cokali kenan 5 mil yanzu tun da ya bashi yanzu sai an jima dare dare ya bashi sannan da safe cokali daya da rana cokali daya dare dare cokali daya nawa ne nan shirin na go ashirin ya amurka ko dubu ashirin ko tunke da ta kasa ai ta fi dubu ashirin bari addina yo yaya na godi kai babba ne kuma za a bibiye su ko yo a haɗo kuɗin a kawo maka ko eh ku tashi ku tafi sai da safe to shaida ruwan faci liman kai ba gani kake ba amma ka zo kana ɗora da abin da ake ido fikil fikil kare a kwata eh na faɗa ɗin kai malima yo ainihin idan naka nake kallo